muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata Allah ka sa da abin da za mu yi domin ka dangane da yanayin yadda muke sana'antar da magani muke faɗa muku kuma kuke kira kuke haɗawa kuma kuke addu'a so akwai abubuwan da wasu yakan shige musu duhu ko kuma a'a ba su da zarafi ba su da lokaci da za su tsaya su haɗa wannan su ɗauko wannan su ɗauko wannan su yi da kansu to shi yasa wani lokaci sai mu yi mu haɗa ɗin sai mu gaya muku domin mutane da yawa za su ce suna son kaza suna son kaza to Allah ya sani ba mu da lambar mutum wanda za mu iya kira mu ce masa mun haɗa kaza wannan hanyar dai da muke haɗuwa a ita ta youtube ita ce hanya ɗaya tilo wadda idan mun sana'anta ɗin za mu watsa sanarwar ga duk wanda yake da bukatan to zai ji bukatar zai ji magana da muka yi sai ya biyo mu kamar yadda ya biyo mu ta kiran waya ko ta whatsapp uh, alhamdulillahi wannan taimako da na sha bayarwa na sabulu na wanka na gyaran fata na gyaran fata wanda nake cewa namiji zai iya amfani da shi mace za ta iya amfani da shi duk wasu ƙuraje da wani gishirin hanci da wasu kuraje da suke fito miki a fuska ko suke fito maka a fuska ko irin bushewar jiki jiki ya bushe kamar misali in lokacin sanyi ne ko kuma wasu ƙaiƙayi a jikinka ko a fuskarka ko ƙurajen aski da sauransu in dai kana son jikinka ya luyi luyi luyi fuskar ki ba ƙara haske yake ba aha bari ki ji an ce ya ce to na samu dama malam ne ya bada kaga yanzu zan yi fari a'a ba maganin fari bane magani ne wato sabulu ne na gyaran fata insha Allah za ka yi haske za ka yi fresh amma ba canza maka kala zai ba ba canza miki kala zai ba mace za ta yi amfani da shi namiji zai amfani da shi za a yi ma yara wanka da shi za a yi ma ƙanana za a yi mata za su yi kowa da kowa wannan sabulin general kowa zai iya amfani da shi zai taimaka ma fata domin hasken rana musamman in kaka ta shigo ko kuma mutane yan omu mutanen Nijar da mutanen da suke Saudiya wanda akwai hasken rana da zafi duk lokacin da ka shiga wannan rana ka shiga zafi ka fito zaka ga wani jikinka yana wani gumi wani kuma za ka ga wasu gishirin hanci ko fuska duk sun feso zai taimaka wajen kariya insha Allah da wannan sannan da virus da wasu cututtuka da suke cikin jiki musamman masu sanyi wanda kuraje suke yawan feso musu to in suna amfani da wannan mai wannan sabulu in Allah da duk za su samu saukin shi sabulun nan ga yanan an samar da shi kuma ga mai bukata kamar yadda nake magana koyaushe sai ya kira mu ta kai tsaye ta waya ko kuma yi mana magana ta wasan mutane da ke Nijar kuna dama kun yi bayanin kuna bukata da yawa kun da suka kira suka yi wasan to ga sabulu ya samu. mutane da ke Saudiya su matan da ina nan shigowa nan da 'yan kwanaki wanda ba su wuce goma ba in Allah ya danna ga zan dan riko shi in taho da shi Saudiya duk da dai ba da yawa zan zo da shi ba. So in Allah daga masu bukata a nan gida Najeriya dama wannan gana yana nan tuntuɓa za ku yi kun sani ko ina ƙasa ko ba na ƙasa in dai kuna buƙatar magani za ku za ku yi magana ta whatsapp kuma za a tura muku magani duk inda kuke in dai abin hawa na zuwa insha Allah rabbi za ka biya kuɗin mota mu za mu sa maka a mota mu tura maka duk inda kake bulu a ga yanin sabulu kenan wanda muka sana'anta shi gashi a cikin roba shi yake da komai da kayayyakin haɗin da muka haɗa kawai iyakaci sai dai ki buɗe ko kuma sai dai ka buɗe kawai ka ci gaba da wanka da shi kun gan shi dai ka ɗiba kawai ka sa a cikin soso ka yi wanka da shi so muna a sanarwar cewa an samar da shi ɗin kamar yadda kuke cewa ga duk mai bukata ɗin zai sanar da mu kuma za a tura mishi a cikin farashi ba mai tsanantawa ban Allah yadda Allah ubangiji ya datar da mu kada manta da subscribe da sharin da comment da danna kararrawa duk inda kuke a duniya domin samun sababbin shirye-shiryen mun daura muna muku fatan alkhairi Allah ya sa mu ga wata Ramadan lafiya ma'assalam